ومن يتولى Thank you. Amen.

Obrigado, sauran da wato a yawan mutane

Thank you. Gracias. da ke da kuma bai da ce ce da yi ce ya yi

الماسر ولا الفعل ولا ابن عمرو من عمل الشيطان واجتنبوا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما أكرمكم الله عليه يا أخي أكرمكم وأرسلوا

da a kuma ko kuma ta da ka samu a duniya tsakanin ku da yi ka ma a a zan da ya ta yi ko ne da yawa da ya ja da shi ke na ya ya kuma shi ke nan da ya mutu da na kuma shi na wani da dai ɗaya an in ke tsaka mai kuka a ga da wani ne ba da na ba da wani ya ce da wanda ba nan ka wani ba da kuka da gara ba an ce shi ga da ta mutuwa har da mutuwa 要我们加强监督，防止贪官污吏的伤害。我们决心，不管任何时候，不因任何原因，我们共产党人永远不向黑暗低头。我们有坚强不屈的意志，不怕任何困难。这堂课结束了。

ya fi da wani da aka yi duka ta fi in ya jawo awon da shi ne da an ce ne da ya yi da an fara in ya jawo awon da an ce ne da ya yi da an fara da shi ne wani ga an yi kayan kayan da ya jawo da an yi kasu ba a an yi da ya jawo da an yi kasu ba da shi ne da ya fara da mamin da mun kada ba mummuna da kasanta ne na amince da kasanta

في نحن وسره تفسير الأمين لعله الله سبحانه وتعالى أي أمين وتكلم عن أقوال الأعمال الأخيرة في إدارة الكتاب وإن أمره عن أعمال ومن تفسير عنه ولا تطلع مقبلة والأمر الإسلام يقدم من إدارة الكتاب وتشير عن الأشياء يعني أمر كامل إنما بغضاء بل نقل العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فعلمتم ta kama mai hankali da ko da da a ya sai da ta su ne da a wani a cikin da da ta za a kan kuma mamarin kun yi daga abubuwa da saboda abin da kuma da ta wato wanda da shiga da kuma ta kuma shiga da shi ya da da ba sallar farilla ba ya hana maka yin cikin lokacin da ya da ya da Thank you. ومن كان يا سيدنا الصلاه والسلام على

akwai wasu abubuwa a cikin ne ta shi kun ga a kun ga a da gana da ba a cikin tara a kan kan ta hanyar hamsa wa mutum ya shayar hawa ko ya bayar da wani na da aka wasu abubuwa na da to duk abin da kuma ke yana sa a yi ko da a cikin yana a cikin wasu sun samu abin da ka ga a yi wa ومن مسجد دعاء الله يكرم معنا وأعطي الله وأطيع توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين

taron da ke yi suna kai tawa da musulmi sai yake yi ba a cikin sai da yawa ni na haifa sai ya koyi maka mai da da wata ba da wani shaɗi na al'adu bai kawo wani aiki amma yana nufin ba a kawo musulmi ya yi musulmi a kawo ba da ba a musulmi kan shiga na kawo kan kuma shiga Now. ఈ ద్వారా శిక్షణ 那我们就想一下这个自然的情绪，就是现在那个爱国啊，中国啊，因为以前爱国啊，中国，印度尼西亚现在干嘛？印度啊，中国啊，中国啊，中国啊，中国啊，那我们就说这个，印度尼西亚，然后就说呃，就是你看，阿布拉，阿布拉，就是这样，就是这样，就是这样，就是这样，我们就讲这个话题。

gaskiya aka koyi da wani da ba a yi wani da ba ta haka da ranar da aka yi kuma kake ja ba ka tsarka saboda ya zama a duk a da yi da yana sun gawa wani da sai ba su kuka ba a kan tsarkan da wa a yi wanda a kai ma ga? ta a wa a yi da su ne wa mu yi wa a da wani da a yi kan wajen yau da yau a aka yi kofin da zuwa da ma Allah ka ba a nan sosai an ma a kara sun da zama na ma don kawai da da zama a yi da zai zama da wani ma da zai zama da zai zama da zai shi ne ma zuwa ne ka zama kofin da da zai da zai zama da zai da zai da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da zai zama da zai ما فعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا

Yeah. هو المتشابه من الأمر الكثير والمجد الإسلام يقول الإسلام والذي سكعت عليه مع عرفة الذي تفعل يوم بجارة عن أبن وأن ما يقول أبن ما أقولنا مع أبننا وأن أيضاً بجاء أبارة ثم أيضاً ثم أبو ياسم ياسم ترى أمامنا وغيره

kayan asara a wani tallafi da ya kama shi a mata karbar da ya yi a shi da na amfani da ya yi mafita a duk da kuma su yi cewa a na da kuma ka da ya yi ta wani amfani da su duk da ga wannan kwanan saboda haka sabon kuma da ta ga Allah ya yi da sabon da wani kai da wani da na da sabon da ya yi ubayya ba zan tarwa a masallacin da wani da ka an ci abin da shi ka an sha da shi ka samu matsalar su ba a yi a kai da a kai da yi na a kira a kai da a yi sallar sallar da kai a yi sallar na da a kai wanda a yi abin da na da an wuce ala da yawon da ya kawai shi ne zai yi na da a Allah yana son masu sun da ya yi lalata da yi.

ba ka abinci wanda a dole shi dai ya hana maka ko da in ko da ba ka ba kai ka da san cin da kake yi da ne kai da nan da kake ba ka shi da wani da ba ka shi da wani aikin da kuɗi da ba ka kai da nan ka ba da da ba ka ba ka don ba ba ka abin da ya ba to ai wannan a can ka kuka ka kai ko a dole ka ما إذا الإنسان إلا فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعض أحسنها يعني هو يتكلم نظر يتكلم وأن لا يتكلم الإسلام تصور على جماعة يتكلم عن صلاة ليلة في صلاة وكذلك إن يتكلم عن صلاة إلا وركع أربع صلاة أتاك الأمور صلاة وكتحية في أعمال kakka ta yi kace Allah ba gaugawa sun ba kan ba wai ya yi ka kare shi mu ya ni ana cewa an ga maka a cikin mutum ne ka ya ni kamar ba ka ka ga shi ka ba ka ba ba ai ai an yi ba kai da shi ko an ba ka ko an ba na to sai Allah ya san abin da kike koyi to sai a cikin wannan lafiya sallallahu har a yi azama liman ya kai ma ka sallama liman ya yi ya ma ka karka Allah ka ma ya ma za mu yi wani gwamna ka ma imani ka ma gwamna ma ya yi yi ma ya yi ma ya